jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma 22 ga watan sha'aban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 433 wanda ya daidai da sha biyu ga watan julai miladiyar annabi isa alaihi salatu wasalam shekara 2012 gashi kuma allah ya sake mai mu don ci gaba da karatu kamar yadda an kai bayani jiya za mu yi karatu ne cikin littafin bulugul maram min adillatul ahkam jiya sannan za mu yi bayani ne dangane da abin da ya shafi azumi jiya mun karanta ayoyi na alkur'ani masu bayani dangane da hukunce-hukuncen azumi ko to yau da yarda Allah za mu tashi za mu shiga cikin hadisan na bulugul maram ya ce kitabu siyam abubakar ka bai mana surutu ko ka jaye shi da wurin nan kamar sai wani wuri ha ta jiya ka ba surutu kitabu siyam wannan littafi ne mai bayani game da hukunci-hukuncen azumi ya ce an abi hurarata radiyallahu anhu ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadana bi yau min wala yaumain. illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu muttafaqun alaihi wannan hadisin an karɓo shi daga abu huraira yarda allah bata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la taƙaddamu ramadana kada ku gabaci watan ramadan bi sawmi yawmin da azumin yini guda wala yawmain ko kuma azumin yini biyu illa rajulun sai dai mutumin da kana ya su musamman yanzan yana azumtar wani irin azumi wanda ba na ramadana ba to samu shi kan ya azumce shi ya samu ya azumta cikin waɗannan yanukka ne guda ko ne biyu kafin ramalana ya kama to kun ji wannan hadisi ko da shi malam ya buɗe mana wannan littafi to me wannan hadisin ke karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani ne cikin wannan hadisi daga gabacin ramadana da azumin yini guda ko yini biyu ma'ana a ce saura ne guda ramala ne ya kama ko yi ne biyu kaga ranar 28 kenan da 29 kaga in watan ramalana zai yi kwana 29 ne ya mutu in wanda zai yi nukusani ne kwana 29 kaga kenan 28 da 29 su ne yi nuka biyu na ƙarshe ko in wanda zai yin talatin ne ya mutu kaga ranar 29 da ranar talatin ga wata ma'ana dai yini guda ko yini biyu na ƙarshen sha'abana to annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana azumta su sai ya ce illa rajulun ne ya su musamman sai dai mutumin da ya zan yana azumtar wani irin azumi ne wanda ba na ramalana ba falle sun mutu shi kan ya samu ya azumce shi kenan sai mu fahimci ashe menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cikin wannan hadisin inda kun kashe mana abincin hayakin nan ya yawa ko ka kashe guda ka bar guda a hotar da sun kai sa biyu yawa sharihi kake halal ai guda ya isa sharifai mun san suna taɓa wuta da hannu <laughs> ta matafi tafi yace annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ku gabaci watan ramadana da azumin yini guda ko yini biyu <clears throat> ma'ana yini guda ko yini biyu na rage ramalana ya kama to an hana azumta ta <clears throat> wannan hana annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ne ga masu azumtar yau shakki ranar da ake kokantoshin watan ramadana ya kama ko bai kama ba yaushe ne yau mu shakki za mu ji bayanin yau mu shakki cikin hadisin da tafi insha Allah ranar da ake kokonto kaga ranar talatin kenan ga watan sha'abana ba mun yi karatu cikin bukhari da muslim babin azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa wata na musulunci yana kwana 29 kuma yana kwana 30 haka ne ko ba haka ba bane ashe kenan yau 29 ga wata to wata na iya mutuwa yau sabo ya fito gobe sai ya zan ɗaya ga wata to kaga ga sha'aban wanda yake da gare shi sai ramalana yau 29 kaga shine dibin farin menene ma'anar dibin farin ranar farkon da aka fara dibin sabon wata ran 29 kenan ga kowane wata shine dibin farin kaga in watan nan mai nukusani ne wanda zai 29 ne ya mutu ranar nan 29 zai mutuwa sai wani sabo ya fita kaga gobe 30 ga wancan wata sai ya zan ɗaya ga wata na fatar kun fahimta to shine sai ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to ku gabaci ramalana da azumin yini guda ko yini biyu sai ya zan wasu mutane saboda dubara yanzu a ce yau misali yau 29 ga sha'abana ba ana tsammanin wata ya mutu wani sabo ya fita ba kaga gobe kenan in ya zan yayi nusan ya mutu da 29 gobe sai ta zan ɗaya ga ramalana to sai mun ka diba yau dibin farin sarkin musulmi ya ba da umarni a diba don mun diba amma allah bai gwada mana shi ba sannan har mun ka kwana mun ka shige kwana har garin allah ya waye ba mu samu labarin cewa ga wani gari inda an ka ga wata ba to kaga ashe gobe kenan za mu waye gari cikin me cikin shakku shin ya bayyana jiya gani ne abba mai ba koko tun da kun san da yawa ya kafita musamman can da wuri da babu abubuwan watsa labari na zamani abubuwan sadar da labari na zamani waɗanda an gare mu yanzu da sai wata yayi ne ko ya ma kwana ko ya yi kwanaki kafin labari ya kai wani wuri na fatar kun fahimta to kaga matukar dai an ka ce 29 ga sha'ban mun di ba mu gan shi ba to gobe da shakku za mu tashi shin wani ya fita wani wuri ya fita mu abba mu gane ba koko to wasu saboda dubara sai su ce to bari ka gani shikenan da jijjihi yayi ba a tabbatar da an ga wata ba mun di ba ba mu gane kun ba mu samu labarin an gane ba ana yin azumi gabanin tsayuwar wata to su saboda dubara tunda kun san an yi lokacin da da ranar karen da tsakiyar rana sarkin musulmi ya saba bayar da sanarwar cewa ashe jiya an ga wata don haka kowa ya kame baki nai kun san da haka nan madalla to sai su ce sai su wa shari'a dubara sai su ce to tun da dai irin wannan ta saba faruwa duk da yake da ba a ga wata bar mu tashi da azumin mu ko da sarkin musulmi na bada irin sanarwar nan ta rana tsaka cewa an ga wata jiya shikenan mu wucewa ɗaya muka yi dama mun tashi da abin mu to irin su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko irin wannan azumin nan irin wannan azumin ne annabi ya hana cikin wannan hadisi ya ce kada ku gabaci ramalana da azumin kwana guda ko kwana biyu kwana guda kafin tsayuwar ramalana ko kwana biyu sai mutum ya ɗauki azumi ne da niyyar amma wannan azumin da ya ɗauka da niyyar ramalana fa ya yi shi da niyyar ramalana saboda ko da an ce an ga wata da rana to shi bai yi hasara ba tunda kun san ga mazabar malikiya idan an ka ce an ga wata da rana ba mu samu labarin gani wata ba sai da rana to abinda sun ka ce mu kama baki amma bayan sallah sai an ranka na fatar kun fahimta amma mecece fatawa ta kware ga shari'a yanzu yau a ce yau 29 mu dai mun diba iya dibin mu bamu ga wata ba kuma har gari ya waye ba mu samu labarin inda an ka ga wata ba ba sai mu waye gari muna masu cin abinci ba to mu waye gari muna cin abinci irin karfe 9 karfe 10 11 12 rana koma bayan azuhur sai ɗaya ga sanarwa sarkin musulmi ya samu labari eh, cewa gaji ayi an ga wata don haka yau abincin nan da muka ci cikin watan ramalana ne amma mun kaga ba da gangan mun kai ba mu sani ba to sarkin musulmi in ya ba da sanarwa me ya hukunci abinda a hukunci sai mu kama bakin mu in mun kama bakin mu kuma shikenan wannan azumi babu ranko har ga Allah wannan kamun bakin da mun kai yayi tawo wani sabon ustazu na go <laughs> na'am <laughs> eh kwace oh, yake <laughs> ina fatar kun fahimta to me ad dalilin wannan magana na faɗa muku na ce an shar'anta azumi an farlanta azumi akan marhala guda uku ko marhala farko da Allah ya farlanta azumi shine azumin ashura annabi ya farlanta shi azumin ashura farilla ne farkon musulunci to wata rana ba a san da cewa rami aka azumin ashura ranar goma ga muharram ba a san da cewa gobe goma ga muharram ba an ka waye gari mutane suna cin abinci sai da rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin yau ashura ce sai ya umarci bilal cewa ya faɗa ma mutane da sauran mutanen ƙauyen madina duk a yi kuwa cewa yau ranar ashura ce kowa ya kama baki ne sun kai kamun baki shi mai rawaito hadisin shi sahabin ya ce kun ba umarce mu ranka ba akwai riwaya da ta ce an umarce su da ranka guda amma wannan riwaya bata inganta ba abin da ya inganta shi ne annabi bai umarce su cewa su ranka azumin nan ba ina fatar kun fahimta to sai sun kace kaga azumin ashura lokacin farilla ne gashi sun waye gari suna masu abinci da rana sun kai kamun baki kuma annabi ya ce ya isar musu bai ce su ranka ba to sai a yi kiyasi ne akan azumin ramalana domin hukunci baya bambanta shi ma na ramalana in ba a samu labarin an ga wata ba har sai da rana to mutane sun haka mu baki wannan kamun baki matsayin azumi yake yayi bayan sallah ba a rankawa na fatar kun fahimta to irin fatawoyin gane muka ana cewa mun zo da sabbin al'amura kuma tsakanin da Allah ba sabbi na ba tsaffi na domin wannan fatawa tana nan cikin sayul bukhari duk ƙasar ga kakan waye yi warin sayul bukhari ba to ashe me asabo. in na faɗi maganar da a cikin sayul bukhari kace min nazo da sabo sabo ne tun da jahili yake kai karatu sabo ne ga jahilai ina fatar kun fahimta to kuma mu irin waɗannan fatawoyi ba bari za mu yi ba duk abin da ya tabbata ga daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu ha bakin da bakin ba muke gare shi ba mu jin kunyar kowa ba mu tsoron kowa ba mu shaya ma kowa ba mu wa kowa kara in dai abin da ya shafi sunna ce tabbatacciya Ayi kara ayi abatta haka nan ba mu barin ta sai mun haɗu da manzon Allah ya faɗi insha Allah ta'ala to shine sai malamai sun kace ce wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani ne ga masu yin dubara kwana guda ko kwana biyu kafin ramalana ya tsaya sai su ɗauki azumin su ma'ana masu ɗaukar azumi gabanin tabbatar wata duk wanda ya yi azumi gabanin wata ya tabbata babu shi ko da ya dace da ramalana ko in dai ya yi niyya gabanin wata ya tabbata to babu wannan azumi na fatar kun fahimta dole ne niyyar azumi ba za ta tabbata ba sai bayan wata ya tabbata sai mutum ya yi niyya in ya yi niyya wannan ya tafi da azumi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa rajulun ba ya hana azumtar yini guda ko yini biyu kafin kama ramalana ba ya ce illa rajulun ka ne su musamman sai dai mutumin da ya zan yana azumtar wani irin azumi sun to shi babu lafi ya azumce shi dama kana bisa ga wani azumi da kake yi to sai azumin nan da kake yi ba na ramalana ba fa ba na ramalana bana ba sai ya faɗo daidai da kwana guda ko kwana biyu kafin ramalana ta kama da annabi hana a azumta sai annabi ya ce nan babu laifi kana iya azumta ta yi matsayin wancan azumi da kake yi misali mutumin da ya sha ramalana bara jiya ba mun jiya ba marashi lafiya da matafiyi sun samu su ajiye azumi a masaranka bayan sallah to kai na ka sha kwana goma ko sati guda ga ramalana bara gashi yanzu har ramalana ta zo kamawa ko to ka fara ka rankawa kila saura kwana guda har ya kai ga saura kwana guda ramalana ta kama to kaga wannan ai rankun ramalana bara ne ko to shi ne annabi ya ce in dai zaka in dai zaka azumci wannan yini yini guda ko yini biyu kafin watan ramalana ya kama matsayin rankun ramalana bara wannan babu laifi kana iya yin abinka ɗaya kenan ko kuma kana bisa ga wani azumi na sunna wanda ka azama kanka misali ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta azumtar ranar alhamis da ranar litinin ba za mu ji bayanin su cikin azumin nafila insha Allah babu azumin nafila na wannan littafi to annabi ya sunnanta azumin ranar alhamis da ranar litinin to sai ya zan rana guda ko rana biyu kafin ramadana ta kama ta faɗo ranar litinin inda ka saba azumta annabi ya ce babu laifi wannan azumi na ranar litinin ba sunna ce mustahabbiya ba babu laifi ka yi abinka matsayin azumin da ka saba ranar litinin ko ya faɗo ranar alhamis dama ka saba ko wace alhamis kana azumi saboda koyi da manzon Allah annabi ya ce irin wannan babu laifi ko ka kayi alwashin za ka yi azumi ran kaza ran nan da ka yi alwashi sai ta faɗo daidai da rana guda ko rana biyu kafin tsayawar ramalana matsayin azumin alwashi ka samu kai abinka in ji manzon Allah wanda an ka hana wanda an ka hana mai azumci waɗannan ranuka rana guda ko rana biyu kwana guda ko kwana biyu kafin ramalana shine mai yi ne da nufin wai ya tarbi ramalana wadda koda sarkin musulmi ya ba da sanarwa da rana shi bai yi hasara ba ya yi azumi ma'anar wannan hadisi da yana karantar da ba a yin niyyar azumi sai bayan wata ya tabbata wanda ya yi niyyar azumi gabanin tabbatar wata annabi ya ce azumin bai ba ina fatar kun fahimta muttafaqun alaihi wannan hadisi imamul bukhari da muslim sun eh, haɗu akan fitar da shi kaga ashe kenan dole na duk yadda haka sauri dole ka jira sai an ba da sanarwa sai ka samu sallar wata ya tsaya sannan ka niyya wanda ya yi niyya ya ce to mu dai mun dai diba yau dai diban farin mun diba ba mu gan shi ba yana yiwuwa gobe sai rana ta yi mun ci abinci sannan a ba da sanarwa don haka ni dai bari in yi niyya ta tun yanzu ko da sarkin musulmi ya ba da sanarwa da rani na riga na yi niyya to wannan niyyar ba ta yi ba ko da ka dace watan ya fita to wannan niyya dai tun daga wata ya tabbata gare ka ya ta wannan niyya bata yi ba don haka wannan azumin bai yi ba gare ka na fatar kun fahimta to wa an ammar ibn yasir radiyallahu anhu qala man sama al-yawm alladhi yashakku fihi faqad asa abal qasim sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi bayani ne ga hadisin abu hurairah da ya gabata ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسه wasu ibn khuzaima ibn hibbana shi kuma wannan hadisan an karɓo shi daga ammar Dan yasir yadda allah tabbata gare shi ya ce man sama liyawman ladhi shakku fi duk wanda ya azumci ranar da ake kokonto ake shakka cikin ta wai ramalana ya tsaya ko bai tsaya ba to duk wanda ya azumci ranar da ake shi kokonto cikinta faƙad asa abal qasim sallallahu alaihi wasallam hakika ya saba an baban qasim wane ne baban qasim manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yana da da sai an kai mai alkunya da shi an ka mai abul qasim ذكره البخاري تعليقا امام البخاري ya ambaci wannan hadisi ya kawo shi hadisi mu'allaq wa wasalahu al amma malamai biyar sun sadar da wannan hadisi sun zo da shi mausuli mausulul isnadi wasu ha ibn khuzaima wa ibn hibban da ibn khuzaima da ibn hibban kuma sun inganta sun ce ingantacce ne kaga ashe tun tunda an ce mai ingantacce ashe ya tabbata mausulul isnad ne domin wanda a mu'allak kaga da ifi ne na fatar kun fahimta to bari mu fara da fashin bakin hadisin yace zakarahu al-bukhari ta imam al-bukhari ya ambata hadisi mu'allak menene hadisi mu'allak shine ma saqat min awwali isnadihi rawin fa akthar wanda mutum guda ko fiye da mutum guda tun farkon isnadi ne ya faɗi shine mu'allaq ko ma gaba ɗaya an ka shafi isnadin shine hadisi mu'allaq to mu'allaq hadisi mu'allaq duka da ifai ne illa wasu mu'allaqatul bukhari ina fatar kun fahimta inda ga hadisi mu'allaq to yana cikin jumla hadisi da ifai an ka ce sai dai wasu mu'allakatu na bukhari hadisan da bukhari ya zo da su hadisin da bukhari ya zo da shi muallak amma kuma ya yanke kamar ya ce na fulan ko an na fulan au qala fulan kaga ya zo da shi yanke to wannan malaman hadisi sun tabbatar da duk irinsu irinsu in ka bincika abin ga An sun zo da eh, isnadi mausuli wani wuri don haka sai malam mahadi sun ka inganta su amma mu'allakatun da Imam Bukhari ya zo da shi ya zo da su da siga ta tamridi kamar ya ce ruya ko ko zukira ko kila wakila to waɗannan duka sun tabbatar da cewa irin waɗannan mu'allakatun duka da ifai ne yana fatar kun fahimta to wannan hadisin na Ammar ibn Yasirin duk da yake imamul Bukhari ya zo da shi mu'allaka. ko da an ka bincika sai an haga ya zo da shi da yanke kaga yanzu shubha ta ta'aliki dai ta gushe ko to na farko kenan na biyu kuma sai ya zanga malamai biya in ya ce rawahul khamsa suwa yake nufi malaman nan hudu ashabu sunan da imamu ahmad ahmad abu dawud da tirmidhi nasa'i da ibnu majah su ne alhamsa mun yi hitun cikin mukaddama ta littafin ko to waɗannan malamma hadisi guda biyar da imamu ahmad da imamu abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja duk sun zo da wannan hadisi mausulil isnadi dama ba shine shubha ba Buhari ya zo da shi mu'allak wanda an ka shafe mutum guda ko fiye da mutum guda ko dukkan isnadi cikin isnadi ne ko to sai ya su waɗannan malaman guda biyar sun zo da shi mausulul isnadi mausulul isnadi shine wanda isnadi na ya sadu babu yankewa حدثنا fulan Fulan, fulan an fulan an abi hurairah ان رسول الله kaza. shine mausulul isnadi. ba a samu yankewa ba ga chain of transmitters ma'ana ga isnadi benga ga isnadin hadisin to kaga ashe dai shubha dai ta ta'liqi ta gushe ina fatar kun fahimta to dama shi ne ake amfani da shi a ɗan zunguri hadisin to wannan shubha ta gushe akan hakan ga da ibn huzaima da ibn hibban sun kace hadisin sahihi ne tabbas abinda sun ka faɗi gaskiya ne hadisin ingantacce ne to ba hadisin ya inganta ba to mu koma ma hadisin mai hadisin ke karantarwa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ammar dan Yasir yadda Allah tabbata gare shi Ya ce man samal mallazi ya shakku fi duk wanda ya azumce yanin da ake kokonto ciki nai mu shakki faqad asa abul qasim sallallahu alaihi wasallam hakika ya saba ma manzon Allah shine baban qasim na fatar kun fahimta to tambaya ta farko anan shine yaushe ne mu shakki malamai sun ka ce mu shakki shine ranar da musulmi ke wayuwar gari suna kokonto wai ramalana ya tsaya ko bai tsaya ba ran nawa ga wata kenan ran talatin ga sha'abana yau muƙaddara 29 ga watan sha'abana ba shine dibin farin ba mun diba ba mu ga wata ba kun ba mu sa mun ka shige kwana har gari ya waye ba mu samu labarin inda wata ya tsaya ba to kaga za mu waye gari gobe cikin shakku yana yiwa mu dai ba mu gane ba amma kila wani wuri an gane ina fatar kun fahimta kila sai zuwa da ranan gobe za mu samun labari to shine yau mu shakki sai malamai sun ka ce a'a ba alal laƙi talatin ga watan sha'ban ayyamu shakke ba sun ka ce da sharaɗi talatin ga watan sha'aban tabbas shi ayyamu shakke amma da sharaɗi ba kowane talatin ga wata ayyamu shakke ba don me sai sun ka ce eh, sai in ranar talatin ga wata ya zan yau 29 ga wata ba addinin biyan farin ba an yi buji ko an yi giragizai masu hana muna garin wata ko da ya fita saboda bujin da an ka yi yau ko saboda giragizan da an ka yi yau hadarin da an ka yi ko ko hayakin da ya rufe sama ko kuma dai akwai wani mani'i dai wanda ke hana ko da wata ya fita yau saboda abin da ya faru yau ba a gani nai to sun ka ce irin wannan to gobe shine yau mu shaki amma da a ce sama lafiya lau take babu hadari babu buji babu giragizai babu babu wata kura da ke ta ganin wata sannan mun diba kuma ba mu gane ba to sai malamai sun ce gobe ba yau mu shakki bace gobe ba talatin ga sha'abana ba ba yau mu shakki bace don me sun kace domin ƙa'ida usuliya na cewa al'aslu baƙa'u ma kana alama kana abinda asali shine wanzuwar duk abinda ya kasance akan abinda ya kasance abinda a asali ya ake tabbatar da wata yan an kadiba an ka ganai to yan an kadiba ba a gane shi ba wata ya tabbata ko bai tabbata ba bai tabbata ba don haka gobe ba mu wayo gari da wani shakku matuƙar yamma lafiya lau take yau 29 ga wata mun diba ba mu gane ba to babu wani shakku gobe tun da safe za mu wayo gari muna masu cin abinci ina fatar kun fahimta amma wannan ra'ayin wasu malamai ne sun kace don hakan ga wannan ba yau mushakki bane wanda ai yau mushakki shine 30 ga wata wanda jiya 29 ga wata kamar yau 29 ga wata misali an yi buji wanda koda wata ya tabbata ba koda wata ya fita ga yau ba mu gani ne saboda bujin da an kai ko hadari to gobe shi yau mushakki ina fatar kun fahimta Allah ayyata halin dai talatin ga watan sha'abana mun diba yau 29 ba mu gani to gobe talatin shi ayyau mashakki da in mai buji in wanda bai da buji dai to ne sai amma rubna yasirin wannan sahabin ya ce duk wanda ya azumci ranar da ake kokonto shin wata ya fita ko bai fita ba to shi sai ya ɗauki azumi ne ba a tabbatar da ya fita ba fa to shi saboda dubara sai ya tashi da azumi kuma da sunan da niyyar ramalana ba da niyyar wani azumi ba in yayi da nufin azumin alwashi ko rankon Ramalana bara ko azumin nafila akwai laifi babu laifi inda laifi yake kamar hadisin da ya gabata na abu hurar ne ya tashi da shi da niyyar ramalana to duk wanda ya azumci ranar da ake kokonto da niyyar ramalanan bana amma dan yasir ya ce hakika ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kenan bai cikin sunnar manzon Allah azumtar ranar da ake kokonto yin azumi gabanin tabbatar wata kaga ya tabbata ya kara mu wancan hadisi na Abu Huraira Hmm? bun tafakun alaihi madalla to sai malamai sun kace wannan hadisin in kun lura ai ba hadisi ne marfu'i ba hadisi ne maƙufi domin magana amma rumni ya ce ina fatar kun fahimta amma kuma sai sun kace wannan hadisi mauqufun ne lafzan marfu'un hukuman ga lafazinsa maƙufi ne domin maganar sahabi ce amma ga hukuncinsa in mun ka bi ƙa'ida ta malaman hadisi ga hukuncinsa za mu yi mai hukuncin marfu'i domin ce da ya saba baban kasim ashe kenan ya nuna wannan maganar baban kasim ce baban kasim ya hana mutum ya azumce mu shakki duk da yake bai fito ga fili ba sai malaman tarihi sun kace me asalin me addalilin da yasa Ammar ya faɗi wannan magana an kace ranar 30 ga watan sha'abana ba shine yau mu shakki ba to an waye gari suna cin abinci su dai ba su ga wata ba jiya don haka sun waye gari suna cin abinci amma rumna ya sarin yasa an ka yanke akwai an ka gaso an haka kawo tare ne yanzu in nisa an ka yanke rago an ka gasa miza a cewa cika gane can sun hau kayan mutane ta san abin da an ka ɗauka duk wanda an na Allah duk abin da an mai daɗi ba kaya ne ba ne kada ya ci abu mai daɗi kada ya sa sutura mai kyau duk abinda kada ya shiga mota mai kyau kada ya zanna gida mai kyau wai shi azama na Allah to ga amma rubna yasirin dan aljanna ne ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabin manzon Allah kuma yana da shaida aljanna daga manzon Allah sabran da shi da babanai hmm? Hmm. da shi da babanai da mahaifiyatai in ana azabtar da su saboda talakawa ne sai manzon Allah ya gitta babu abin da zai iya musu illa ya faɗa musu magana mai sanya sanyaya musu ya ce sabran ya yasirin fa inna mau'idakumul Aljanna. ku yi hankuri mutanen gidan yasir baban ammar kenan wurin da an kai muku alkawari shine aljanna annabi ya yi musu alkawarin aljanna ashe dan aljanna ne ko ba dan aljanna bane da shi da baba ne da mahaifiya ta don yan aljanna ne to ga ammar da certificate ta aljanna da manzo Allah ya bashi kuma gashi a ya sa a ga su tare ni a kawo a tasga in mun kai yanzu ya zan ɗumi eh? ta ka gani to shine amma ranar yau shakki talatin ga sha'aban yasa an ka gaso tare ne ko na akuya ko na rago ya fi kyau dai mu ce akuya an ka kawo sai ya ce mutane bismillah ko kowa ya zo ya ci sai wani ya tsabbace can ya ce yaya ya ce azumi na kai ya ce azumin mi ya ce azumin ramalana ramalana ba ne ce i ya ce kaga wata ya ce a'a ya ce a sha ya ce duk wanda to lokacin nan na amma ya faɗi wannan magana ya ce man samal yawmal ladhi yushakku fihi faqad a abal qasim sallallahu alaihi wasallam ai duk wanda ya azamci ranar da ake kokonto cikin ta ya samu baban qasim imani ka fi mu halal ta gamu ba mu baka ce ka ɗauki azumi kai da ka zo daga baya kaga ashe wannan ya nuna duk yadda hake da shauƙin azumi baka isa ka ɗauki azumi ba sai ta tabbata an ga wata na fatar kun fahimta wa nimna umar radiyallahu anhu ma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in gumma alaikum faqadru lahu muttafaqun alaihi wa li fa in ugmiya alaikum faqadru lahu 30 bukhari fa iddata talafin. walahu fi haditha abi hurairah radiyallahu anhu fa ta iddata sha'ban 30 wannan hadisi an karɓo shi daga abdullahi dan umar yadda Allah tabbata gare su ya ce na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata yana cewa idza ra'aytumuhu fasumu in kun ganshi to ku yi azumi hu lamirin nan hu mai koma ne gawa ga alhilal in kun ga jinjirin wata ma'ana in wata ya fita watan azumi watan ramalana ya fita to ku yi azumi wai za ra'aitumu kuma in kun gan shi shi jinjirin wata fa aftiru ku ajiye azumi ku ci abinci A ta yi sallah wani wata ne nan watan shawwal fa in gumma alaikum amma in an rufe watan gare ku fa kadaru lahu to ku ƙaddara gare shi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim sun kaɗu akan fitar da wannan hadisi wali musulmin daga riwayar muslimu fa in ugumiya alaikum annabi ya ce in an ka rufe wata gare ku faƙaduru lahu 30 lokacin da ya kamata a diba an diba ba a ganshi ba an rufe wata daɗa ko da giragizai ko da buji ko wani dutse ko wata gina dai mai tsawo ta sha ji tsakaninmu da ganin wata to annabi ya ce a ƙaddara kwana 30 gare shi shi wanne ne shi watan sha'aban ba sha'aban muka san ya mutu sai mu dauki ramalana ba to sai mu kaddara kenan yau 29 ga wata mun diba ba mu gane ba to sai mu yi hankuri gobe mu kidan ya 30 ga wata gobe mu diba to gobe 30 ga sha'abana dada an gane shi ko ba a gane shi ba banda gobe da ba januwari ne mai 31 ba in dai yau 30 ga sha'abana to gobe kowa ya tashi da azumi ɗaya ga ramalana ko an ga wata ko ba a ga wata ba shine kaddarawa sai mu kaddara kenan ya fita mu dai abba mu gane shi ba ina fatar kun fahimta walil bukhari daga riwayar imam bukhari fa akamilul iddata 30 annabi ya ce ku cika kidan sha'abana kwana 30 in ya zan kundi diba ba ku gan shi ba to shikenan sai ku yi hankuri in watan sha'bana ya kai 30 to shi kenan sai a kaddara ya fita don haka gobe bai 31 gobe sai ya zan ɗaya garma Allah kuwa ta shida azumi walahu da gare shi shi bukhari fi abu abi ta radiyallahu anhu cikin hadisan abu hurairah da Allah tabbata gare shi annabi ya ce fa akamilu iddata sha'abana 30 ku cika ididdigar watan sha'abana kwana shi shikenan da sha'abana yi talatin yau talatin ga sha'abana to ko a ga wata ko ka a ga wata gobe ko shi shida azumi to alhamdulillah to kun ji wannan hadisi ko waɗannan hadisan da ruwayoyinsu ko to mi wannan hadisin na ibnu umar da na abu hurairah ke karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama ne yake sa ƙa'ida ta ɗaukar azumi menene ƙa'ida ta ɗaukar azumi shine ganin wata ya ce ra'aitu ra'aytumuhu in kun ga wata fasu muku ya azumi ashe duniya ba wanda ya isa ya azumci watan ramadana sai an ga wata to sai dai alhamdulillah annabi bai ce idza ra'aitahu fasun ba in ka ga wata kai kai azumi balle ka kika kai sai ka gani da idonka abin da yace idza ra'aitumuhu da wa yake magana da sahabbai ne duk umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai ne ya shafi dukkan al'umma sai dai in wani dalili ya tsaye cewa su waɗannan da ake magana da su ɗaya yake nan kun babu wani abu da ya tsaye cewa wannan hukunci ya tsaya gare su kaga ya kawo ya wannan hukuncin ya shafi duk mutanen duniya ko ashe kenan mecece ka'idar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu al'umma ta yi ta ɗaukar azumi shine in sun ga wata to kaga tun da annabi bai ce in ka gani ba babu wani dalili ka ce ni sai na gani da idona domin in an ka ce sai kowa ya gani da idona in kowa ya shiga mazabar ka to makafo yaya zai yi da shi in ya kai talatin ga wata baya gani ne ba. to ka ɗauke mai azumi kenan hmm? kaga ashe kenan wannan na karantar da cewa da zaran wani bangare na al'ummar musulmi sun kaga wata to shi kenan wannan ganin wata ya lizimci sauran al'ummar musulmi duk wanda labari ya kai masa ya tashi da azumi musamman waɗanda suke cikin ƙasa guda da su na fatar kun fahimta ko ƙarƙashin shugabancin shugaba guda kamar munan najeriya ba muna da sarkin musulmi ba to duk inda mulkin sarkin musulmin gana mu na sakkwato ka kayawa to in an ka ba sanarwa in ya bada da sanarwa an ga wata to wannan umarni ya shafi duk inda mulki na ya kai ina fatar kun fahimta to sai ya ce wa idza ra'aytumu kuma idan kun ka gane shi watan sallah kenan watan shawwal fa aftiru ku ajiye azumi kamar yadda watan sallah watan azumi ba za a ɗauki azumi sai an ga wata hakan ga shi ma watan sallah ba za a yi sallah ba sai ba za a je azumi a yi sallah ba sai an ga wata fa in gumma alaikum to in an rufe watan gare ku gumma an rufe ina fatar kun fahimta wasu na fassara shi da girgije wasu na fassara shi da buji duk abin da ake iya rufe sama da shi ana kira ne gumma daga gammun ne me gammun bakin ciki da hausa ko to mista aka sama gam mista bakin ciki an ka sama gammun to me yana rufe zuciyarka bakin ciki ba rufe zuciyar mutum ya kai ba to yadda ka san bakin ciki na saboda rufe eh, zuciya da bakin ciki ke yi ya sha makance tsakaninka da zuciyarka to hakan ga duk abin da ke sha tsakanin mu da sama ana kira ne gammun kaga girgije yana karɓa sunan gammun buji yana karɓa sunan gammun duhu yana karɓar sunan na hayaƙi wanda ya sha makance dai tsakaninmu da sama duk abin da ke sha a tsakaninmu da ganin sama fau shi ake kira ganmu ina fatar kun fahimta to shine annabi ya ce fa in gumma alaikum da me ake ɗauka azumi da kuma aje azumi da ganin wata to sai ce fa in gumma alaikum to ranar da ya kamata ku diba to in an yi buji ko an kai girgije gare kuma ana in an rufe sama wani abu ya rufe sama dada in girgije ne in buji ne in hayaki ne in menene duk dai abin da ya rufe sama rufe wanda ke iya sha makan cewa ko da wata ya fita yana yiwa ba za ku samu gani ne ba saboda wannan abu da ya rufe sama to sai annabi ya ce faqadru lahu ku kaddara gare shi kaga ashe kenan ana daukar azumi da abu biyu kuma ana ajiye azumi dangane da wannan hadisi da abu biyu abu na farko shine ganin ganin wata shi kuma ganin na annabi ya shi ganin ido ashe amfani da wasu na'urori tsakani da Allah to ba za a dogara ga waɗannan na'urori ba sai dai a ce za su taimakawa ga gani na ido ganin dai da annabi ya magana gani na ido ina fatar kun fahimta don haka cewa a yi amfani da wasu na'urori ko da an gani gani na ido masu amfani da na'urori su ce ba su yadda ba a magana su wannan magana banza ta ya saba ma shari'a na fatar kun fahimci wannan ba an hana amfani da na'urori na ganin wata ba amma kuma amfanin na'urorin su zan taimakawa ga ganin wata ba su za a dogara gare su ka cokan su wa'in na'urori ba da ido aka ganin wata ido wanga su aka diba a ga wata inda ya fito za a ganshi insha Allah in Allah bai gwada mu waɗanga ba zai gwada mu wasu to shine kaga ana ganin ana ɗaukar azumi ana aji azumi da abu biyu abu na farko shine gani na ido da zaran an ka samu wani yanki na musulmi to ga ɗaukar azumi malamai sun yi saɓani mutum nawa ake yadda da magana ta in ya ga wata shi kuma wannan saɓani ɗaya na sun kai mu ba mu cikin saɓani annabi ya walaule mana saɓani za mu karanta hadisin abdullahi dan umar shi ya kawo mana ko mutum nawa ke shaidar ganin wata makasudi dai idan musulmi sun kace sun ga wata to tsakaninka da Allah kai da attare da su ka ce baka yadda ba dole sai ka kawo dalili na babbe wanda ke samun karbuwa ga shari'a na rashin ka ba wai haka ɗaya saboda manufa ta siyasa ko akwai kiyaye tsakaninka da su ka yadda da musuluncin su amma su ce sun ga wata ka ce baka yadda ba irin abin da ke faruwa yanzu don haka abin da ka'ida ta shari'a dai abin da an ka sani shine da zaran musulmin da an kai da musuluncin sun ce sun ga wata to za a karɓi maganar su za a yi aiki da maganar nan daɗa musulmin nan ko koda mutum guda ne haka sunnar manzon Allah ta tabbatar ko mutum guda ya ce ga wata in dai musulmi ne to ga ka'ida duk wanda labari ya kai mai wajibi ne ne ya azumi to yanzu jama'a ku diba wani hadari da muke ciki yau ba mutum guda ba fa mutane da yawa garuruwa da yawa na musulmi har sarakuna su ce sun ga wata mutanensu su zo tambayoyin da sarakuna ka yi mutanen nan da malaman sarakunan nan su yi musu sarakuna su ɗauko su zo da su majalisar sarkin musulmi sarkin musulmi ya naɗa kwamiti na ganin wata yan kwamitin nan na sarkin musulmi su yi ma waɗannan bayan allah tambayoyi ba sarakin gari ya ɗauko mutanen gari ne sun ga wata a zo da su majalisar sarkin musulmi yan kwamitin ganin watan sarkin su yi musu tambayoyi su ba da amsa yan kwamitin sarkin musulmi su gamsu cewa lalle mutanen nan sun ga wata kuma ba gari guda ba mutum guda ba ba gari guda ba ko wani gari ana samun mutane da yawa kuma ga garuruwa ba gari guda ba garuruwan da ba ma wuri guda balle ka ce hada baki sun kai su ya karya yanzu misali nan cikin jihar Sokoto a ce ya bu an ga wata illela an ga wata don Allah mutane illela kadiba they a at parallel ba ma wuri guda suke balle a ce mitin sun kai ai su hada baki eh to ana nan bayan ya bi sun ce sun ga wata illela sun gani sai ga sako daga sarkin daura shi ma nan cikin garin daura ya aiko ya ce mutanen daura sun ga wata to ina mutane ya bi da illela su haɗuwa da mutanen daura su haɗa baki shi ma sarkin daura ya bugo bayan sarkin daura sai ga sarkin gwandu shi ma ya bugo ya ce cikin ƙasa ta yi shi ma mutanen aleru sun ga wata mutanen bunza sun ga wata mutanen ɗakin gari sun ga mutanen gari kaza sun ga wata ina fatar kun fahimta bayan wannan sai a samu labarin sarkin yawuri ya bugo shi ma can kasar yawuri an ga wata haka dai a samu garuruwa waɗannan duk garuruwa ne na musulmi duk su taru a kawo ma majalisar mai martaba sarkin musulmi yan kwamitin da mai martaba ya sa shi ya sa su da kai nai kuma bai sa su ba sai don ya amince musu da iliminsu da nagartarsu ko su wa waɗannan bayan allah tambayoyi 'yan kwamitin ganin sarkin musu gamsu cewa watan nan an ganai sarkin musulmi ya fito a faɗa mai ce babu ruwa ne shi bai yadda ba to tsakani da allah wannan bata ce baƙaƙirin sarkin musulmi ya fito da ita kuma bai da wani magabata ne ko cikin kakanni ne ko cikin wasu magabata wanda zai kawo hujja cewa an taɓa yin haka ba taɓa yin haka nan ba da rayuwar musulunci al'umman musulmi su ga wata sarkin musulmi ya buga hannu ga ƙasa ya ce bai yadda ba shi shi a madadi ne shi sarkin bai yadda ba tsakanin da Allah wannan bid'a ce sarkin musulmi ya hito da ita ina fatar Allah ka sa malaman da ka a inda yake sun hada mai wagga bid'a ce baya da wani magabaci in ko yana da wani mallami da ya ce ya halatta ya haka ne ya zo ya hada mana shi mu mun ce bid'a ce hito da ita uwaye ne da kakanni ne ba guda wanda ya haka nan na fatar kun fahimta to balle duk a ce yau ranar da aka dibin wata su wane ne adda haƙƙin wane ne adda haƙƙin sanarwar ganin wata za mu ji cewa tsakani da Allah mafi ingancin zance shine sanarwar ganin wata ga al'umma musulmi haƙƙin sarkin musulmi ne tsakani da Allah ba haƙƙin malamai bane ba haƙƙin shugabannin ƙungiyoyi bane ko wani shugaban ƙungiya iyaka umarni ne ga 'yan ƙungiyarsu amma yau sarkin musulmi shi ya umarni ne ya zarce ga kowa duk musulmi da aka zaga ya yarda sarkin musulmi ko duk mun yadda da shi yan izala sun yadda da shi yan ɗariƙa sun yadda da shi yan salafiya sun yadda da shi yan kowa yau sun yadda da sarkin musulmi haka yi ko ba haka yake ba to kaga shi an bambancin sarkin musulmi wanga sa'adu da sauran shugabannin ƙungiyoyi shugaban ƙungiya kowace ba masu ganin girma ne ba masu karɓar magana ta illa 'yan ƙungiyar nan tashi waɗanda ba cikin ƙungiya ta ba ruwansu da shi haka yi ko ba haka yake ba ashe kaga umarni ne kenan in ya bada umarni shi shugaban kungiya bai kaiwa ga dukkan al'ummar musulmi sabanin sarkin musulmi yau in an kace sarkin musulmi ya ba da umarni shi kenan duk wanda a musulmi Allah zai saurara kuma zai yi da'a haka yi ko ba haka yake ba to inda kuka sanin ganganci ya shigo ta fannin sarkin musulmi ranar da ya kamata a diba wata shi zai umurnar sakatare nai ya faɗi cewa yau ranar farko a diba musulmi su diba wata sun diba wata marece na yi daidai lokacin da ya kamata sarakunan da an ka bada lambobin su bugo mai an ga wata kasashen su sai sarkin musulmi ya kashe wayoyi ne ya shige wata gida ya kulle to me ka nuhi nan mi sarkin musulmi ka nuhi ya kashe wayoyi ne shi ya ce a diba wata an diba dare ya yi daidai a bugo mai ya kashe wayoyi kuma ya shige gida to wanda duka iya fassara min abin da sarkin musulmi kanu ya zo ya fassara min mi yaka nuhi da ya kashe wayoyi nai ranar da ya kamata a bada sanarwar an ga wata ya kashe wayoyi ya shige gida ne in kun kyale ku bai ni mi yaka nuhi bai nuhin komi illa banna banna bata addinin musulunci yaka nuhi addinin musulunci yaka son ya kawo matsala don in ba haka mi an da kashe waya sarkin musulmi ka kashe waya ranar da aka cewa an ga wata eh sarkin gwandu eh, sarkin gwandu ba kane na ga sarkin musulmi ba eh, sarkin gwandu ba ji kamar abdullahi gwandu na ba abdullahi gwandu shaqiqi ne uwarsu guda ubansu guda da majaddidi dan fodiyo kakan sarkin musulmi to inda ya wulakanta kowa bai kamata ya wulakanta sarkin gwandu ba to sarkin gwandu ya faɗi bara ya ce ya yi bugu ya yi bugu har ya gaji ya yi lalaben lambobin sarkin musulmi duk da suke sai da ya buga eh, sarkin musulmi da suki da su ke ce shi ma mutane sun haɗa mai yayi ta tirayen ɗin lambobin sarki musulmi ya rufe abinai kaga hadda uba ne da suki ba uba ne bane kuma sarautar kahin ya yadda suki ya rige shi to hadda suki yayi tirayen ɗina ya haɗa mai an ga wata amma ya rufe lambobi nai. to me aka nihi kaga wannan ganganci ya shiga tsakani da Allah wannan da gangan an kai kuma addini ba a mai da gangan to kaga ashe kenan rufe lambobi ne mi za mu fassara shi haƙƙi ne na sanarwar ganin wata ya kasuwa to shi kaga wannan rufe lambobi ne da ya ƙin saurarin mutane da ya yi shi yabba mai dama kowane shugaban ƙungiya faɗa ma 'yan ƙungiya ce to tun da sarkin musulmi ya rufe waya kuma eh, eh, azumi kan ba mustahabbi ne balle a ce a bari sai ya buɗe rukuni ne da cikin rukunan musulunci ana wasa da shi to shi yasa kowane shugaban ƙungiya ya ba eh, a mace to gobe ku tare da azumi tunda yanzu dai babu sarkin musulmi ya rufe waya ta yi babu sarkin musulmi shikenan kwarai kuwa kwarai kuma sun yi daidai domin haƙƙi nashi ne ya kada haƙƙin to sai musulmi su ba azumi wallahi mu ba mu barin azumi don haka sai ɗaya kan ga mun kama abin mallamai sun haka buga waya sai a bugo a faɗa mallam musa lokuwa mutanen kabi su buga su haɗa mu abubakar giro mutanen can su buga su haɗa mu sani ya jingir sani ya jingir yabba mutane ne umarni kowannen su yabba mutane ne umarni cewa an ga wata ku ta hida azumi mutane sun kai azumin su me allafin su sannan don Allah wa'annan ya azumin nan ana cewa sun kawo rikici wa kawo rikicin nan tsakani da Allah sarkin musulmi kawo rikicin nan domin me annar riwaya tai in dai bai yadda da kowa ba bai yiwa a ce sarkin musulmi bai yadda da sarkin gwando ba in ko ta kai ga sarkin musulmi bai yadda da sarkin gwando ba to abu ya ɓaci abu ya ɓaci na fatar kun fahimta sarkin gondo ya bugo sarkin daura ya bugo sarakuna da zai yawa sarkin garinmu ga sallar bariyar can ya turu mutane ba da mota ta an haka mutane ya bo an hakore su to bara sai ya ɗauko su da kai ne sarkin kabin yabo ya ɗauko su da kai ne ya tawo da su majalisar sarkin musulmi an ka yi musu tambayoyi sun ka amsa an ka ba su rantsuwa sun ka yi rantsuwa da allah yan kwamiti sun kace mun yadda sarkin musulmi na fitowa ana faɗa mai ga sarkin kabin ya buga talakawan gana ya buga ban sarkin kabin ya bai ce magana banza ta shi babu ruwa ne da ita ya kunyata sarkin kabin ya bu wa'annan sarakunan in girman su ya faɗi na sarkin musulmi na tsayi su akai to ka tun da girman su yanzu ka diba sarkin gwandu mutanen gulma mutanen gulma sun ga wata Eh, ba ba gulmi ba kasar gwanduta ba kasar argungu ta ko sarkin kabin argungu mutanen gulmi sun ga wata nan cikin garin argungu an ga wata garuruwa da yawa an ga wata sun shigo motoci sun zo sun iskan ma sarkin argungu sarkin kabin argungu tambayoyin da aka shi ma sarkin kabin yana nashi in kwamitin ganin wata duk malamai ne da tije nagartattu wanda an kai nagartattu sun wa waɗannan mutanen garuruwa tambayoyi sun cika me ya rage ma sarkin gwandu sarkin kabin argungu sai ya bugo ma sarkin musulmi to ya bugo sarkin musulmi ya ruhe waya ya sarkin kabin argun kuma ga sunan fada ta gashi ga su ya zai ce musu sarkin gwandu shi ma an ga wata an bursa an ga wata bunza an ga wata ina an ga wata ina hannun cikin garin birnin kabi an ga wata an ga wata kalgo duk garuruwan ga shi ma yana da nashi yan kwamiti da yasa an kirawo mutanen garuruwan sun zo fada sarkin gwandu yan kwamitin sarkin gwandu sun yi musu tambayoyi sun ba su rantsuwa duk sun cika ka'idoji yan kwamiti sun karbi abin gansu sarkin gwandu ya bugo mu sarkin musulmi sarkin musulmi ya rufe waya sarkin daura cikin garin daura an haga wata ba raga azumi sarkin daura ya bugo shi ma an rufe waya to to ina mahita shikenan yanzu tun da sarkin musulmi aka wa azumi shikenan azumi ya faɗi gare mu wallahi bai faɗi ba abinda za mu kaddarawa babu sarkin musulmi yau don haka gobe ba dai wata ya tabbata ba kowa sai ya niyya gobe tashi da azumi ne don babu sarkin musulmi yau don in akwai shi to yana ina waɗanda a kusa kusa sun buga motocin sun tayi an ce sarkin musulmi baya nan ya shige kuma wayoyi ne duk an ruhe har ne su da suke sun yi ta lalabe ne su abin gamba ya ruhe waya ta yi ko da su kiwo bai isa a saurare shi ba kenan to al'amari bai ɓace ba to wannan tsakanin da Allah da gangan ne don haka muna wa mai martaba sarkin musulmi nasiha ba a ganganci ga addini domin bai da girma ya tunu cewa bai da girma illa addinin nan da zaran mutuncin addinin nan ya faɗi to na shi karigan faɗuwa ya lura da wannan girma ne girma addini ne in ya tun da girma addini na shi na rigan na addinin nan faɗuwa mu musulmi sai mu riƙe addini mu yi waci da shi kamar yadda an ka bara kuma ko bana haka za a yi in yi wa da ya bara ba abin da zai hana a yi haka nan ba a yin ganganci ga addini kuma musamman ga abin da yake mai muhimmanci ba sunna ce mustahabbi ya balle a ce ai mustahabbi ne a dakan ta ya gama iko nai nan ikon Allah na gaba ga ikon sarkin musulmi ya lura da haka nan sannan mu bayan Allah muke ba bayan sarkin musulmi muke ba abin da kawai Allah ya aza mana muwa sarkin musulmi da'a in ya yi da'a ga Allah da manzon Allah in sarkin musulmi yi awon gaba nai ya sani in bai sani ba wallahi babu da'a akan mu gare shi ya san da wannan in bai sani ba malamai ne su haɗa mai haka nan inda an ka ce ɗa'a fa da an ka ce ai mai tana da ƙa'idi, in yayi ɗa'a ga Allah da manzon Allah in yayi awon gaba ne ba inda an ka ce bello ya bi sarki musulmi yayi awon gaba ne yayi awon gaba ne bello ya bi shi ma yayi awon gaba ne ko ko bello ya bai bi shari'a haka an ka ce in sarkin musulmi yayi awon gaba ne bello ya bi shari'a ina fatar kun fahimta haka a bi shari'a don haka shari'a ake biya to ga ka'idoji manzon Allah ya sa yanzu wannan hadisi na Abdullahi dan Umar ku kalle shi da kyau ku gani wani irin hadisi ne muttafaqun alaihi sharadi biyu manzon Allah ya sa ga ganin wata shine sharadin farko a ganai da zaran ta tabbata an ganai kuma akwai abin da ke hana tashi da azumi babu shi in ba a gane shi ba lokacin gani na ya ba a gane ba to a yi hankuri har shi a bani ya cika kwana talatin in ya cika kwana talatin yanzu ko a gane ko ka a gane gobe a kaddara kowa ya tashi da azumi tunda mun san dai watan Allah bai kwana talatin da daya. Waɗanda su ne sharuɗa biyu to yanzu ga musulmin Allah ba mutum guda ba ba biyu ba ba uku ba ba goma ba ashirin ba talatin ba sun ga wata amma sarkin musulmi ya murji ido ya ce duba ne da su to haɗi mi yake da ruwa da shi ya ce babu ruwa ne da su mu koya za mu yi ruwa da shi amma sai ka ga an samu wasu 'yan gunta 'yan mallamai suna zuwa wa a shugabanni da'a ha to ai ba mu aka ce mu a shugabanni da'a ba aya nawa makaranta inda Allah ce a shugabanni da'a amma da'a shugaba a kara makallawa ya kai gafarta malla ai tana da kaidi manzon Allah ya samu ta kaidi ce innama da'atu fil ma'rufi hadisi ne sahihi yana cikin sahih bukhari manzon Allah wannan dai sarkin musulmi duk da zama ne shugaba dai bai yi darajar sahabin manzon Allah ba kuma wanda manzon Allah ya tura wurin yaƙi to annabi ya daɗa wata tawaga ya tura su wurin wani yaƙi sai ya shugabantar da wani akan su shugaba wanda manzon Allah ya sa ba wanda Obasanjo ya sa ba shugaba wanda manzon Allah ya sa akwai shugaban da ya wuce shi to wannan sahabin manzon Allah ya sa shi ya jagoranci tawaga ga ta yaƙi ba tawaga 'yan jonathan ba a'a ba shugaban 'yan tawaga jonathan ta bai ya jagoranci tawaga sahabbai a ta wurin yaƙi suna cikin tafiya annabi ya wajabta su yi mai ɗa'a aiko sai ya ba su umarni gaban kai nai sai sun kace ba za su bi ba sai ya yi fushi da ya yi fushi sai ya ce to sai su yi itace sun kai itace ya kunna wuta ya ce to ba annabi ya ce kai min ɗa'a ba sun kace eh ya ce to ku haɗa suna batun su faɗa kada saɓon ya zama biyu ɗazu sun saba kuma yansu saba sai wani saurayi da cikinsu ya ce kai jama'a me yasa mun kai imani da manzon Allah ba don gudun wuta ba sun ga ya ce to wani ka ce mun mu shiga wuta kuma ya ce wallahi ni ba zan shiga ba sai na tambayi manzon Allah in ya ce in shiga sannan in shiga sun ka shiga ya ce to kun ga sabo biyu kenan sun ka ce mun yadda sun ka gama abinda manzon Allah ya tura sun ka dawo sai an ka labarta manzon Allah me annabi ya ce musu ya ce kun yi arziki da kun shige ta da ba ku fice ta ba har abada sai ce inna da'atu fil ma'rufi ai da'ar da ka ce awa shugabanni ga aikin alkhairi abinda an ka sani na kware ga shari'a kenan in shugaba ya bada umarni ta gaban ka yanayi bai da bakin daga Allah ko daga manzo Allah ba wanda ya ce ko saurare ne kan mu yi don haka yanzu kafa za mu sawa mu take wannan hadisi muttafaqun alaihi da annabi ya ce in an ga wata a dauki azumi don mu bi sarkin mu su koko ya za a yi tsakani da Allah don hakan ga bai zan taimako ga addini ka ce irin dumumon da wasu malamai ka yi cewa ko ni ni wata da ido na ko yan kungiyar mu sun ka ga wata ko mutanen garin mu ko iyali na sun ka ga wata ko wagga wata in sarkin mu sun ba da sanarwa ba ba za mu dauka ba tsakani da Allah wannan fadanci ne ba addini bane fadanci ne ba addini bane fadanci ne sannan kai sarkin mu in ka biye waɗannan malamai suna halaka ka wallahi wallahi ba son ka abin ka so ka so waɗannan fadawa ne makwaɗaita abinda a ƙa'ida matsayinka na sarkin musulmi girman shi shine ka bi manzon Allah wallahi shehu usman ya faɗi cikin littafi na wasiya ba shi aka ga sarkin musulmi ba shehu usman ku samu wasiyar da yayi kafin ya mutu yan kwanuka kafin Allah ya mai wafati yayi rantsuwa yace wallahi ni usman dan fodiyo ba mai mulki nike ba dan mai mulki nike ban gani mulki ga kowa ba amma ku diba yau duk wani mai mulki da aka ga waye darajar shehu usman dan fodiyo babu to ina ya samu darajar ta addini allah da ya bi da manzon allah allah ya ɗaukaka shi har ga ka jikoki ne suna cin albarka tai haka ko ba haka yake ba ashe wannan ya nuna yan ga hankali ya kamata su riƙa addini to sai a ce a yi watsi da addini amma kuma hayyo martaba tana nan wala martaba ta zube martaba da ka saki addini martaba ka ta zube bari ana ce mai martaba martaba martaba ka shi aka rika littafin Allah da sunnan manzon Allah ita an martaba ka sai mu ta yi ma addu'a Allah shi kara ma martaba Allah shi kara ma nasara mu ta yi ma kulli hakan ga hakan ga ana ta yi eh, eh, ma kulli na fatar kun fahimta amma wallahi in kai yadda ka taki sunnar manzon Allah to wallahi muku muna takin kafarka wanda kasa kafa ka take sunna haka za mu sa kafa muku mu take ka mu wuce duk abin da ya saba mu sunna to muka ba da mu ba don haka hita batun wasu malamai da annan suna baban badanci da a ka'ida zaman ka na shugaba ka jagoranci al'umma akan littafin Allah da sunnar manzon Allah to ka ga yadda Allah zai daga ka Kakannin ka da Allah ya daga ai ba kuɗi sun ka bashi ba biyayya sun ka wa Allah Allah ya daga su kai ma ka bi Allah ka ga yadda Allah ba wani mallami can ba hadi zai daga ka ba wallahi da wani malami mai ma campaign da wani da annan yana ƙarya da wani mai babban baɗe da mi wallahi ba su daga ka in ka rika ta kowa ya ƙi ka wallahi Allah zai daga ka amma wallahi kana sakin gaskiyar nan na rike da Allah duk abi masu kaifin baki irin su Bello ya su yi ma campaign wallahi aikin banza na da kai da su sai Allah ya kunyata ku don haka muna yin nasiha cewa a dawo mu abin da a gaskiya ba a taɓa samu ba ga magabata magabata na kusa da na nesa a ce al'ummar musulmi ta tabbata sun ga wata amma a shugaba ya murji ido ce bai yadda ba a taɓa samu wannan ba don haka a ji tsoron Allah sarkin musulmi da 'yan kazan gine su ji tsoron Allah wanga abu da sun ka fito bannata sun ka hito ma addinin musulunci da ita sannan kuma yadda yaka nuhi wallahi in duk sojojin duniya ga tare da shi babu romu mu sunna muka biya maganar cewa wai bana kwasa saba za a saba mu, mun yadda mu ko wata ka saba manzo Allah ka za mu saba ma wallahi ko saba manzo Allah muna saba mai ka'ida ce dada ko yan an iya amai shemu kafe nol a kada mu cikin baki a sa ruwa a hade in mun ka can cikin cikin kanmu na rike ina fatar kun fahimta to muna roƙon Allah Allah shi ba da iko a gyara to sai nasiha gare su su kuma malamai matuƙar sarkin musulmi ya riko da gaskiya shi kuma haramun ne a saba ma sarkin musulmi tsakani da Allah ba haƙƙin malamai ne da shugabannin ƙungiyoyi sanarwar ganin wata ba haƙƙin sarkin musulmi ne amma in ya riƙe haƙƙin in ya yi watsi da shi wannan shi kenan sai ku riƙa tunda ba a bari addini ya faɗi muna roƙon Allah ya shirya da mu to yan an ka bi wannan nan za a samu haɗin kai amma sarkin musulmi wanda ya ga dama kuma ka yi tunanin al'umman musulmi su runce ido su biye mai ga wanda ya ga dama wallahi ina tabbata ma har abada ba a rasa waɗanda za su biya sunna kaji Allah ya shirya shi mu tunda ka ga bare daidai da sarakuna sun ɗari mai ko bare ba mallamai ɗaya na fanɗare ba balle a ce su mallama da mallama har sarakuna nai tunda tunda eh giyan mulki ko to Allah shi raba shi da ita ai shan giyar Qur'ani ta shan giyar mulki Allah shiryar da mu wali musulmin daga riwayar imamu muslim shi ko annabi ya ce fa in ugumi alaikum idan an rufe wata gare ku ba an ce ku diba wata ba in kun gane sai a ɗauki azumi in kun gane sai a ajiye to in an rufe wata gare ku faqadru lahu 30 ku kaddara gare shi shi watan shi wani wata watan shi abana ba sai ya mutu sannan a tashi da ramadana ba to sai ku kaddara kwana talatin gare shi wata shabana in ga daukar azumi ne in ga aji azumi ne fa ku kaddara kwana talatin ga watan ramadana in ramadana yau 29 mun diba bamu ga watan sallah ba to gobe talatin mun diba bamu gane ba banda gobe ba wanda ya halatta ya tashi da azumi 31 a'a sai mu kaddara wata ya fita mu da abba mu gane ba don haka banda gobe sallah ina fatar kun fahimta walil bukhari da Garwayar imamul bukhari fa aka milil iddata na ku cika kidan wata kwana talatin. wani wata in na ɗaukar azumi ne watan sha'abana in na ajiye azumi ne watan ramadana ku cika shi kwana talatin kenan waɗannan haƙaddarawa da cikawa duka ina ake amfani da ita in ya zan an diba da ido ba a ganai ba to yanzu an ganai kuma ganin ga ba mutum guda ba ba biyu ba goma ba ashirin ba tala ba gari guda ba balle ka ce ai yan pdp na sun kaɗa sun kai karya ko yan cpc na sun kaɗa su kawo rikici ko yan kazana garuruwa daban-daban kuma an ba musulmi billahi lazi la ilaha illa bayan an gama mai tambayoyi ka'idoji na shari'a ya amsa beyond reasonable doubt kuma an ce ya gama da rantsuwa ya ce billahi lazi la ilaha illa ya ga wata sai a ce ba a yadda don Allah yaya zai ji dattijo na an karbo da su da iyali ne ya taho hannun ne ga an ka bashi rantsuwa sai da an kai mai tambayoyi ya amsa an ka bashi rantsuwa ya rance sai wani ce bai yadda ba don Allah ya da imani ne ni ko kai ko ina yadda da magana ka tunda ba tsoron ka ni kai ba ha ni ko bai yadda da taka ba shikenan to Allah ya shiryar da mu walahu fi hadisi abi huraira eh, eh, da riwayar imam bukhari da cikin hadisin abu huraira yadda Allah tabbata gare shi annabi ya ce fa akamilu iddata sha'abana 30 ku cika idan watan sha'abana kwana talatin. ina fatar kun fahimta to to kaga wannan ya nuna kenan dai da ganin wata ake amfa ake ɗaukar azumi ko kuma da ganin wata ake ajiye azumi amma in an diba ba a gane shi ba to nan na annabi ya ce sai a kaddara sai a cika watan da annan kwana talatin in ya cika shi kenan ko da ba a gani ba wata yayi wa nimna umar radiyallahu anhu ma qala tara annasu hilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anni ra'aituhu fasama wa amara an-nas rawahu abu dauda wa sahih ibn hibban oh, ya kai gurbi wannan hadisi an karɓo shi daga abdullahi Ɗan umar yadda allah tabbata gare su ya ce tara an nasu hilala mutane sun yi ƙoƙarin ganin wata sun yi ƙoƙarin ganin wata ma'ana an tai an diddi ba kowa ashe kenan dibin wata lokacin da ake tsammanin ya tsaya sunna ce ta sahabbai sunna ce ko mu ce ma sunna ta annabi sunna ta ƙaririya tunda tare da tare da manzon Allah sun kai kuma ya tabbatar da su akan hakanan sunna ne ina fatar kun fahimta shine dan Umar ya ce mutane su wane ne annasu anan sahabbai yan uwa ne radiyallahu anhum mutane sun yi ƙoƙarin ganin jaririn wata fa aka bar rasulullahi Allah bai gwada musu ba to sai Allah ya gwada min ni dai Dan Umar ɗaya ga wata duk Madina Dan Umar ɗaya ga wata sahabbai ko sun diba Allah bai gwada musu sai gwada ma Dan Umar yace fa aka bar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ni labarta ma manzon Allah anni ra'aitu cewa na ganai dan umar yace inda annabi ya faɗa mai ya ga wata fa samu manzon Allah ya azumi wa amara nasu bi siyami ya umarci mutane da yin azumi ne rawahu abu dawuda wa sahum ibn wal hakim imam abu dawuda ya ruwaito shi da ibn hibban da hakim sun ka inganta tabbas haka yake hadisi ne ingantacce to ga hadisin dan umar yanzu manzon Allah da shaidar mutum nawa yayi aiki shaidar mutum guda dan umar dai ya ga wata duk madina an tsaya shi wannan hadisi na nuna muna ba dole yan an diba wata mutane kuma kowa sai ya gane ba na fatar kun fahimta sahabbai sun kate kowa ya tsaya yayi iya gwargwadon gani nai amma Allah bai gwada mu kowa ba illa dan umar dan umar da ya gani kun bai boye ba sai ya zo ya faɗa ma manzon Allah to kun ji hujja hujjar mu ta cewa 'yan an ka gane shugaba na musulunci aka faɗa ma ina fatar kun fahimta kaga ba haƙƙin ɗaiɗaikun musulmi ne ko shugaban ƙungiyoyi ko malamma addini ba haƙƙin su bane a'a shugaba dan umar inda wa ya zo ai ya san da uba ne umar ko kun babban mutum ne cikin musulunci amma bai ta haɗa mu uba ne ba bai ta haɗa mu abubakar bai haɗa mu kowa bai yi da inda manzon Allah to wannan shi a umda shi ne madogara na cewa yan an ga wata sarkin musulmi aka faɗa mai na musulunci aka faɗa ma yan an ka faɗa mai shi ko sai yayi mai in ya yadda da imanin wanda ya gani sai ya bada sanarwa na fatar kun fahimta to yanzu ba ma mutum biyu ba mutum guda dan umar shi kadai ya ga wata ya faɗi manzon Allah shin yanzu ana nahin wanga sarki musu ya manzon Allah imani shi yasa manzon Allah shi ya yadda da ganin wata mutum guda amma shi mutane zai su gani shi ya ki yadda kaga ba imani bane sai dai kishiyar haka nan ko sai dai mu rashin imani tsakani da Allah don duk abin da ya sa manzon Allah ya zan rashin imani i am sorry with all respect amma ba mu da muka yi gaskiya sai mun faɗe ta ka san ba mu kwana tsakani da Allah shi an matsala ba mu kwana sannan in ina wa'azi amana ce amana ce Allah ya azami in faɗi gaskiya gaskiyan nan kun ba na ce in na faɗi ba a yi min komi ba in an iya a maisan cikin cikin uwata ka a koma haihuwata kuma ya kata annan ba amma ya san cikin cikin uwata kuma a mace katta a bari ta koma ta. amma dai ina faɗin gaskiya nan in na santa abu guda ka hana min faɗin gaskiya in ban santa ba amma in na faɗi me zai faru wallahi ni ban taɓa tunanin me zai duk abin zai faru ya bai faru ba ni dai abin na so Allah ka sa abin da na faɗi ya daidai da shari'a wannan ya rage naka in abinci na ɗebe ka ci in ya ma daɗi in kuma wuta ta battanan kakkata ba ko ba a kata annan ba to kaga manzon Allah ya yi amfani da ganin watan mutum guda shi yasa sai malamai mafi yawa sun ka tahi a kan cewa ga ɗaukar azumi to ya halatta a yi amfani da ganin watan mutum guda don ga manzon Allah ya yi amfani da ganin watan mutum guda ina fatar kun fahimta ya halatta ga ɗaukar azumi a yi amfani da ganin watan mutum guda ga ajiye azumi sun ka ce ya fi kyau sai sun kai biyu ga ajiyewa sai sun kai nawa sai sun kai mutum biyu to yanzu ko ya bi mutanen da na zo sun ka ba da shaida sun biyu ya bi garin mu abin ciyo ya yi mana shi sa uwayen mu a sawo cikin mota su tawo a ce karya su kai, bayan an ba su rantsuwa don Allah ba a yi mana cin zarafi ba wanga hakimin ganan mi sunan ƙauyen na kusa gawa makko gombe mi sunan sarauta su sarkin rahin gombe shi ma ya ɗauko nashi mutane sun kaɗe da mutane ya bi can shi ma ga sarkin rahen gombe an ce duk ƙarya suka ba yanda ba su ce su ba mutane wuri don Allah bai zancin huska ba shin gobe kai ba saraki gaba gare ka an kai an kace ce an kace haka an ka ce ƙarya haka gobe kana koma zuwa ka ce ma mutanen ka wata ciya hake gaba gare su sarkin musulmi ce ƙarya haka sarkin musulmi ga shi na haka ta amma inda kwakwaso ba ne ka yi wa ba ba saraki to gaba ga talakawan kai ce ƙarya haka ta ka ba mutane wuri ba inda da maganar ka ba to gobe ko mu ce musu ko mu ce ma sabbe ne kuma ko ku su kuma kawo labarin an ga wata to to ba ma kananan sarakuna district heads irin sarkin kabin ya da sarkin rahen gombe ba har manya har masu goma mai masu sanduna first class emirs irin sarkin gwandu irin sarkin kabin argungu irin sarkin daura waɗannan kananan sarakuna ne to har su an ce ƙarya suka yi su ba mutane wuri ba a yadda ba shi ina tambayar ku don mutuncin waɗanga sarakuna sun ka haɗu haɗu da yadda sarkin musulmi zai hawa shi ko don Allah ya ci mutuncin su ko bai ci ba shin wai wani bayani to to yanzu mutanen ka sun tabbatar da sun ga wata yan kwamitin da kasa sun yi musu interview sun ba su rantsuwa sun tabbata kai ka bugo an ce ba yadda ba to kai miza ka ce musu shi yasa kan ga nan da sarkin kabin argon sarkin gondo da sauran sarkin kabin bi da sauransu sun ka ce mutane kai ku ta ku dauki azumin ku ta batunai ni kowannen su ya ce azumi ne zai sarkin gondo ma haƙi da ya hau sarkin kamin argungu ya ce a ah, to ida harka hukuma ta mu kun san ma'aikatan gwamnati muke ba za mu hau ida ba amma in don azumi gobe kowa ba wa azumi tun da an ga wata haka sarkin kamin argungu ya sarkin gwando ya ce a ta yi idi shi ya ce ya hau idi an kashe shi to to wa kawo sabanin tsakanin da Allah sarkin musulmi ya kawo sabanin nan domin da sun ka zo inda mutanen ƙarya suka yi to su sirakun nan ga bai kamata ya ce ƙarya suka yi ba to an ga wata kuma shin bayan an ga wata kuma mi aka so a ɗauki azumi ko ga aji azumi annabi ya ci yasa wannan ka'ida in an ga wata a ɗauka in an gani a ajiye to an gani ka ce baka yadda ba kenan shi aka azumi ba sarkin musulmi ba ne sarkin musulmi haka na kama helama helama shi yadda aiki aiki na hukuma ne amma an sa shi helama kamar shugaban ma'aikatan tare da shi ake yin aikin don haka iyakawa da hukuma ta shata za a yin aiki shi a abin da ya kamata helama ya kula da sauran mutane su yawa da hukuma ta ce to Allah shi ne hukuman nan Allah ya faɗi yadda aka azumi manzo na ya bayyana aikin sarkin musulmi shi ne enforcing ɗin dokan nan da Allah da ya sa manzo Allah ya bayyana amma ba ya hito da tashi ta kashin kai ne ba domin addini ba nashi bane ya gano cewa addini ba nashi bane sannan mu ba bayan sarkin musulmi ba musulmin najeriya ba bayan sarkin musulmi ba ne matsayi ne shugaban mu kawai in ma ana maganar addini ya ko kamata a ce mai sarkin musulmi shi da abu ɗaya ne baiwa ɗaya ce ta Allah tunda in maganar musulunci aka yi in an ka ce a yi sahu ko cikin sahu na hamsin bai shiga tsakani da Allah amma Allah ya mai sai sahun gaba ya mai sai ma shi an liman to ya yi kokari ya rice ni wannan mukamin da Allah ya bashi na limanci kai mai da kai ne baya in fa ya saki Allah wala mu muna saki ne sai mu yi waci da shi mu rike addini ba wanda zai raba mu da addini tun da dama annabi ya yi mana gwangwar ya yi mana kashe da ya ce ƙarshen zamani za a samu shugabanni masu canza addini annabi ya ce mu bi su abici annabi ce mu bi su to ashe wanda da ya canza addini yana tunanin kun mu bi shi a wallahi mu ba mu biya tai don haka abi sunna to yanzu ga hadisi dan umar ya ga wata manzo Allah ya aiki da ganin wata ne sai malamai sun kace don haka daukar azumi ya halatta karɓar watan mutum guda to ina ga an gani garuruwa zai yawa garuruwa zai yawa kuma mutum ya murji ido ya ce bai yadda ba tsakani da Allah wannan ya saba mu sunna amma misali abinda su malaman sarkin musulmi ke nuna mai ai doka shari'a ta ba shi damar ya ce bai yadda da ganin wata ba amma nan in akwai dalili na shari'a mutum ne yanzu dan umar din ga a ce manzon Allah bai san shi ba ko ko manzon Allah yana tuhuma ta yi sai ya zo kila mutum ne wanda bai ma damu da azumin ba ko bai damu da sallah ba ko addini bai da girma ko yana shaye-shaye ko mabiɗi mata na yana dai da wata illa wanda yake illatun ƙada haga addini ne to shi ɗaya kuma ya zo ma sarkin musu sarkin musu ya ce kai jama'a wani ko hasan wani ni bai da magana ta ba to shi an damar da an ka ba sarkin musulmi amma yanzu manzon Allah ya san dan Umar ko bai san dan Umar ba addinanci manzon Allah yana da wani abu na suka ga dan Umar baya da kaga tun da babu da zuwa dan Umar ya faɗi sai manzon Allah ya yadda shikenan to baka san mutane ba sarakunan da an tare da su na san su sun yadda da su sun ɗauko su da motocin sun kawo saboda sun yadda kace duk ƙarya suka yi Allah ba a zalunce su ba sannan gobe kuma ko kace yan abu goma waɗannan sarakunan ko bugo ma to ka gani sannan in sarkin musulmi wata lalura gare shi ranar da aka ganin wata to ina ba shi shawara maimakon ya rufe wayoyi do Allah ya bar rufe wayoyi bai yiwa sarkin musulmi ya rufe waya ran da aka ganin wata ya ba mata ta wayoyin in da an wata lalura gare ta ga lalura ta wanda duk ya gani sai ya buga mata ta Hajiya an an ga wata yan an ka kare sai ta ba da sanarwa bai iya rufe wayoyi ba tsakani da Allah eh ya ba mata ce wayoyin sai ta rike shi ko ya ce ga lalurar da gare shi wadda ta hisa na ganin wata in sarkin Gondo ya gani ya bugo mata in sultan da suke ya gani ya bugo mata in sarkin daura ya gani ya bugo sarkin kabe ya bu ya bugo mata wanda duk ya gani ya bugo mata in ta tara ita ko sai ta bada sanarwa to mai martaba sarkin musulmi na da uzuri amma a madadi na ni hajiya ni sarauniya musulmi ina bada sanarwa sarkin gondo ya bugo sarkin ina ya bugo shike sai mu dauka ba uwan mu bace bai misali uwan mu ce ai sarkin musulmi sha ubandun musulmi ko to kaga mata ta yi ai mata ta sai ta zan uwan mu shikenan eh ah to da bid'a to da to da to da banna gaba daya ha da banna gaba ɗaya <laughs> ruhi wayoyi shikenan mu zanna ba mu da sarkin musulmi sai ya bata ko ko in wata lalura gare sai ya sa wani to da ko da waye ba mu ka sa mai ba ya sa wani dai shi ya kowa sanin wanda zai sawa discretion na nashi to tsakani da Allah ba a samu cewa al'umman musulmi masu yawa waɗanda yawan su ga shari'a ya wuce a tuhumce su da ƙarya su ga wata sarki musu ce bai yadda ba ko mallamai sun iza sun ce yana da wannan dama wallahi ƙarya ta suka yi mai bambaɗanci na iyaka abin duniya waɗannan mallamai ya kalli huskokin su ya gani ba na Allah bane irin makwaɗaitan malaman nan ne masu da girma abinda sun kaso profesa a gwandu sannan ya ce ya saki a mai a musu ciyamomi na kwamitin ganin wata don ya muku ciyamar ganin wata sa mu za ku yi dole sai mun bi magana ku a kwamitin ganin watan mi kaji ba ran ba kwamitin ba ya aiki ba an yi azumi ko ba a yi ba ashe kenan mu ba kwamitin ganin wata muka wa azumi ba sarkin musulmi muka wa azumi ba Allah muka wa azumi ko sarkin musulmi ya bada sanarwa ko kai ya bada sanarwa wallahi mu azumi muka yi ko ko in bai ba su a bari azumi za mu yi ba mu don ba shi muka wa ba ko da ya hau sarkin musulmi shekarar mu na azumi don haka ba sarkin musulmi aka wa azumi ba tuhin asiri gare mu da gare shi ya bi shari'a sai al'umma ta zan abu guda amma in ya ce ya sa sun zuciya ga addini addini ya fi ƙarshen sun zuciya kowa ba za a bi shugaba ba ga sun zuciya muna roƙon Allah ya shirya da mu ya shirya da shi to Rawaha abu dawud da imam abu dawud da ya rawaito shi wa sahabu ibn hibban wal hakim da ibn hibban da hakim sun ka inganta hadisi ne ingantacce mu tsaya nan ko to an ce kasa ta ya kare to kun dai jiya don haka gobe ku hito dai a kama darzazawa to yanzu irin wagga abba a samu ana yi yanzu an ce shekaran jiya sarkin musulmi ya ɗebe mutane an ta abuja wurin an yi semina ta kwana uku ta ganin wata ko to ina fatar allah ya sa wurin seminan na an faɗa mai laifuffuka ne waɗanga rikita tsakanin da Allah duk ba malamai haka kawo su ba tsakanin da Allah waɗanga rikita na da bai shi ya kawo su tsakani da Allah shi ya kawo su a faɗi gaskiya shi ya kawo su ko ba shi ya kawo su ba shi ya kawo su don me saboda shi al'umman musulmi ka ce ka taruwa sun ga wata ce babu ruwanai muna roƙon eh to ka gani bara ko suwa a dole ka bari a bara bara bara baran ha to ya an kai da Ba madalla wa na'urori an ka ce a to maka cewa mun kai balle mai unhan da na'ura wa'anda ba su da ido masu gani bishi bishi yanzu ga mu da matasa sun ci kwai sun sha madara idon su garau kuma a ce sai an sa na'ura na'ura Eh. kaga ba wani abu na ba illa kenan yanzu dai a aji ganin wata sai wadda na'ura ta ce to mai azumin na'ura ya mukan wallahi azumin annabi muhammad kaga tun ba a ce ko ina ba an samu ta naƙuli ko da gangan na suka yi fa kuma wallahi wadda yaka tunani musulmi ba su zaman mai haka nan ya hito da abin da ya saba ma shari'a ya mai da'a wallahi ba mu da'a ga duk abin da ya saba ma shari'a ba mu da'a ga duk wanda ya saba ma Allah taji muna roƙon Allah ya shiryar da mu abin da ni faɗi daidai Allah shi bani lada da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi ya fi mini shafe cikin zukatan ku subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika